أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المنتهم لجميع أنواع العبادة ولذا قضى أن لا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أحود إلى رسالته من جيش السماء ومن نور الشمس والهوى فقام بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة والنصر للأمة حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دشيدة قوات رمضان إجلا من الله صلى الله عليه وآله وسلم لبودا لتريه دولة ثلاثين ترى يعني دي دي, دي, دي 11 ga watan 6 shekara 2018 a wannan masallaci masjidul imam al-bukhari a wannan layi na shehu abdullahi fodiyar road allah ya ji kansa allah ya masa rahama a wannan waje da aka fi saninsa da gadar alu ko fulai gobar alu a cikin wannan gari na sakwata birnin shehu allah ka ji kan shehu allah ka yi masa rahama inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani muna roƙon Allah ta'ala Allah ka sa littafin nan ya zama sababin tsira gare mu duniya da lahira jiya ba a samu an yi karatu ba saboda mai du mai duka ya yi ikonsa saboda haka sai mutane in Allah ya hukunci ya haƙuri a karbi hukuncin nata. amma tare da haka mu ma muka amfani da wata dama muka kai ziyara majalisin ɗan uwa malam nura hausari da haka muna musu addu'a da fatan alheri akwai tambaya kwaya ɗaya da zamu karanta bismillah karama kan lau so kasaru malamai sun yi sabani gaskiya da adadi idan mutum ya je kwana nawa zai kuma yaushe kamata ilina kasaru wannan majal ne da yake akwai sabani na malamai ƙwarar gaske gaske kuma dama za mu karanta maganar ƙasar duk da watakila lokaci ba zai ba mu damar mu mu yi tafsirin matsalar daki-daki ba da abin da yake ba matsala ba ce ta aƙida matsala ce ta furu'a sannan ya zama to malamai suna da akawali kuma kowa a nashi ƙaulin da dalilin da ya dogara to ne ban cika so mutane su dauki matsalar amma yadda ita tana da zafi ba kamar matsalar aƙida in ka zo ka faɗi dalilanka in kana ganin akwai dalilan da suka fi ƙarfi a wajenka ka faɗi su sannan ka ba da shawara a kai amma ban goyon bayan a yi zafi a kan irin waɗannan matsaloli ɗin sannan babu wani wai adadi na kilomita da za a ce wai daga nan ne za a fara ƙasar fara ƙasar yana da alaƙa da urku na mutane ne dan na je ganin wani ya rubuto cikin tambayoyin cewa wai magana wani an daina ganin gidaje ba maganin an daina ganin gidaje ba yanzu daga inda ka taso zuwa nan kana hango gidanka ai ba ka hango a al'adar mutane duk tafiyar da idan an je neman wane gida ina wane yake za a ci baya nan ya yi tafiya to kasar za a amma yanzu daga tasowarka daga inda ka taso zuwa nan don an je neman ka gida ina wane tafiya za a ci ya ko ya tabo ta unguwa ko da cikin gari ne daga nan zuwa duk yadda yake da nisa in dai a urku na mutane in an zo neman ka ba tafiya za a ɗauke shi ba unguwa ne ba maganar kasar. amma a urfu na mutane in an zo neman wane daga inda ake neman shi a gidan shi zuwa inda yake ba za a ci yayi tafiya ne ya biyo ne kana to in kasar ya kama mutum a wannan wajen zai iya wallafa alam sai ne shikenan ko sannan akwai wani bawan Allah ya rubuto cewa akwai wannan uwa gare shi da Allah subhanahu wata'ala ya masa ainihin wato rasuwa Ah, bari zan gani ko zan ga nasa sai in karanta yana buƙatar a sa shi cikin addu'a muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ina ganin saƙon nan Allah ya yi wa babana kuma sarkin Kabin yabo rasuwa wannan uwa ne da muke tare da shi yana halartar karatun nan Allah yi wa mahaifinsa rasuwa kuma shi ne sarkin kanin yabo da aka yi bukatar addu'a daga wajen yan uwa musulmi Allah ya ji kanta Allah ya masa rahama mu ma Allah ya ji kanta shekaran jiya mun fara bayani akan wa man yuhajir fi sabilillahi to daga nan sai muka tsunduma cikin bayanin su al'amarin shehu kuma sai hadari ya zo ya tashe mu don Allah ya da za mu sake ومن يهاجر في سبيل الله أكرمك الله بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض ضرارا كثيرا وسعة ومن يخرج من إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما الله يتوى من يهاجر duk wanda ya hijira fi sabilillahi saboda addinin Allah ya daga to ya ji zai samu fil da in dai a cikin wannan doron ƙasar ne muragaman wuraren hijira kasiran masu yawa sannan wasa'a zai samu yalwa ta arziki wa man yakhruj duk wanda ya fita min baitihi daga gidansa muhajiran zai yi hijira ila Allah saboda Allah zai yi ta wa rasulihi zai je inda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake dan ya taimaka masa yana kan hanya sun mayudrikuhu al sannan mutuwa ta riske shi bai ƙara sama faqad waqa ajruhu Allah ya riga ya istiladan sa a wajen Allah wa kana Allah ghafurur rahima Allah ya kasance mai gafara mai jin kai Allah ka gafarta mana Allah ka tuka mu wannan ayar da Allah subhanahu wata'ala ya saukar da yace wa man yuhajir fi sabilillahi wanda ya hijira saboda addinin Allah ya tuka kullum ku dinga kallo idan ana wannan magana za a ce fi sabilillahi don karantarwa za ka yi ya kamata ya zamanto kana yin ta ne fi sabilillahi dan addinin Allah ya daga ba wai dan a ce a'a ba wanda ya kai ka karatu duk garin nan ba ko ba wanda ya kai ka sanin larabci ko ba wanda ya kai ka kaza ko ba wanda ya kai ka kaza kada wannan ya zama manufarka kada ya zama to manufarka shine a ce ba wanda ya kai ka sadaukantaka da jarumtarka duk abin da za a yi na Allah shi Allah ba zai karba ake sai in dai shi aka shi sa masu karin magana ke cewa kullu shay'in la lillahi to fa akhiruhu inna lillahi duk abin da ba don Allah aka gina shi ba to karshen sa kuma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to wanda ya hijira saboda Allah don addinin Allah ya daga to jawabi na man din shine ya fil ardi zai samu a wannan dauran kasar muragaman wuraren hijira kasiratan masu yawa sannan wata zai samu arziki masu yawa Kuma hijirar da su shehu usmanu suka yi ai da suka bar nan da yake dan Allah suka bari daga baya Allah subhanahu wata'ala ya sa musu mafita ko bai sa musu ba ya sa musu wa man yuhajir mutumin da ya hijira min baitihi daga gidansa muhajiran huwa man yakhruj wanda ya fita min baitihi daga gidansa muhajiran ila Allah wa rasulihi idan a zamanin annabi Muhammad ya yi hijira saboda Allah sannan zai je garin da annabi Muhammad yake dan ya taimaka masa yana kan hanya sun mai yudriku al-maut sannan sai mutuwa ta riske shi da wannan ya riga ya riske ladarsa a wajen Allah al-imamu ibnu jarir tabari ya kawo sababin nuzul da dama daga cikin malamai duk da ibnu jawzi a cikin zadul masir fi ilm tafsir ya kawo aqwalu dangane da sunan wanda matsalar ta auku akan shi wajen sunaye guda shida amma dukkansu sun yi ittifaki cewa ta sauka akan wannan matsalar mun karanto ayoyi a baya da Allah ya yi shine kashedi da jan kunne da ahir ga waɗanda suka ƙi yin hijira suna da dama wani mutum yana zaune a cikin garin makka yake faɗar cewa al'imam ibn jarir tsabari ya ce lamma an zalallahu yayin da Allah ya saukar da waɗannan aye wa rajulun min al-mu'minina yuqalu lahu damratu bi makka a wani mutum ana ce masa damra a makka ya ce wallahi in li min al mali ma yuballighu lil madinata wa ab'adaha minha Ya ce nikan. Allah ya bani kuɗi sannan ina da 'ya'ya da za su iya ɗauka ta in akwai inda ya fi madina za su iya kai da ina daga cikin tun da dai ina da dukiya sannan ina da waɗanda za su iya ɗauka ta su kai na madina duk da bani da lafiya to ni na ganin ban daga cikin wanda Allah ya mahuzuri sai ya ce a ɗauke shi a kai shi madina inda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yake an ɗauko shi ana cikin tafiya ba a ƙara ta madina ba sai Allah madaukakin sarki ya ɗauki rai da ya rasu akan hanya shine sai wasu sahabbai suke tattaunawa gaskiya ga mutumin nan ya fito da niyya yana so zai hijira ya karasa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma mutuwa ta zo ta riske shi akan hanya ina ma a ce da ya karasa suna cikin wannan tattaunawa ne sai Allah ya saukar da wa man yakhruj min baytihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikuhu al-maut ba dai mutuwa ta riske akan hanya ba kuma niyyar sa nan to faqad waqa ajruhu ala Allah ya riga ya riski ladarsa a wajen Allah ka zo ka siya fili kana so ka askasa makaranta wannan ita ce niyyarka kafin Allah ya baka ikon a fara gini sai Allah ya ɗauki ranka ko ba a gina makarantar ba Allah sai ya baka ladan ginin makaranta faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah da shi sa kullum ake so mutum a zuciyarsa ya zamanto akwai niyya ta aikin alheri ita kanta niyyar aikin alheri ko da Allah bai baka damar aiwatar da abin ba kana da lada akan abu sakamakon kyakkyawan niyya kawai to shine Allah madaukakin sarki ya faɗa ka yace ya riga ya riski su a wajen Allah kuma wa kana Allahu ghafurur rahima Allah madaukakin sarki mai gafara ne kuma mai jin ne dangane da waɗanda suka samu ku sakure ya kamata su hijira a farko da farko ba su yi ba daga nan daga baya suka samu suka yi ainihin wato hijiran nan da kuma mun faɗa muku anan muhimmancin wannan ne sa ko ga shehu abdullahi lokacin da wasu yan uwansa anan ba su hijira ba yi rubutu wasiƙa yana musu kashe ni da jan kunne to a lallai fa ya kamata su tashi su yi hijira sannan daga baya suka tashi suka yi hijira da shehu abdullahi suka zama mujahidai suka tashi suka yi jihadi don daga addinin Allah a doron ƙasar nan kuma mun faɗa mun ce inda mutum a arewacin Najeriya yake ko ya ci ko ya so wallahi yana cin albarkacin aikin da bayan Allah nan suke ba addinin musulunci ware kuwa haka wannan magana da a kun san na ce muku akwai wani shehu da ya fito yana so zai daga shehu sai yake cewa wai jihadin da shehu usmani wai ko duni da ke ba ba ka yi faɗa ba yace ko duni da ke ba wani sun shehun su tajididin sa waya zagaye duniya ko a yana yin tajididin allawa a lau ko ba mu dai ba mu san inda yake tajididin ba shi wancan shehun da ake magana ya ga ce wajen halin shehun ko zu tajididin sa ko zuru bai kai ba nan ba zuru ba to tajididin shehu ba zuru ba har wasu kasashen afirka sun shiga za ka ji wasu kasashen idan shehu yana faɗa ba a najeriya suke ba wasu a Nijar ne wasu a Burkina Faso wasu a Mali da makamantansu ni na taka daga nan na dangana har kasar Benin da aka fi wa Abdullahi yana faɗan bargo to kasar bargo in ka tsallaka kasar Yawuri daga wannan kogi na zamani daga nan har ya karka kasar Benin duk akwai yankunan da ake ce masa bargo ne a wannan yankin to wannan maganar da shehun ya faɗa magoya bayan wannan shehun su yi haƙuri akwai abu biyu ko dai ya zamanto da awar da aka ɗora masa ta cewa shi malami ne ya yi karatu to akwai jahilci tattare da shi ba komai karantawa in ko babu jahilci tattare da shi yana sane kai wannan magana to akwai son zuciya ba za ka raba ɗayan biyun nan ba ko jahilci ko son zuciya kuma a cikinsu musamman da rigingimin da suka taso kwanan nan don su ba shi su kariya akwai wanda suke kokarin na ji da bakina suna cewa wai da kunne na na ji da kunne na wasu na faɗa a cikinsu cewa wasu sun shewa da abdulkadir jilani yana da daraja amma wai darajarsa ba ta kai darajar shi wannan shehun nasa ba shi wannan wanda ake allantar da shi yanzu wannan wanda ake allantar da shi yanzu tun da kun san karatun za a sa a gidan rediyo ba sai an kira suna ba eh inda labiba bil isharat ya fahimu in dai kana da hankali an yi ishara to za ka gane za ka fahimci ina aka dosa wanda ake allantar da shi to ina jin wani mara mutunci a cikinsu yana cewa wai wai sun yadda shi abdulkadir yana da daraja amma bai kai daraja wannan shiwon ba ku kalla ku gani zamani bai ma haɗa su ba abu lukadir jelani shekara 400 da wani abu ba shi kuma wannan faɗan wannan zamanin ba sannan shi abu abdulkadir jelani duk duniya ta yadda da nagartarsa da iliminsa da kirkinsa idan mutum yana so ya ɗauki littafin da dr muhammad ali sallabi ya rubuta a kan shewa abdulkadir jilani da haka mu ahalin sunna da muke bin manhajin magabata muna da itikadin cewa shehu abdulkadir jilani aqidarsa qur'ani ne da sunna sannan akan fahimtar magabata in mutum yana musu ya dauki littafin shi alguniya da talibi tsarikin haka ya karanta zai ga haka zai tabbatar da haka to ba wai shehu abdulkadir jilani ba ko shehu usmanu na faɗa a nan wajen na ce idan ka ɗauko shehu abdullahi ɗaya daga cikin ɗaliban shehu usmanu idan ka ɗauko wannan shehu in ka kasa shi gida dubu na rantsi da allah ba zai iya ɗaukar ɗaya bisa dubu na shehu abdullahi ba kuma idan suna mutu in akwai wanda zai musa a cikinsu to su ɗauko abin da shehu nasu ya rubuta da abin da shehu abdullahi ya rubuta mai muƙarana su ɗauki za su ga kwata-kwata ko haɗi babu ko haɗi babu to da yanda shi abdullahi yake fada yana fadar garuruwan da suka ne yake tazakartu wa zikira تثير لذا النوى عموما وفي الذكرى تؤب سبى الهوى أكن wa أماكو في الجهاد وغيره وبؤري قيش في فأمك للجواب فمن مبلغ أن فمن مبلغ أني بني وإخوتي وأهلي والجيران ومن معهم سوا بأني وجندا ما علي وجمعنا وأفراسنا في الفتح والجنس والجواب yace fatahna bai na kunda wa kullun tazidu ala 20 bil qahr wal a wannan fitar da asi shi Abdullahi ce sai da fatahna usulan mun bude binnaye na kunda wa kullun tsakan daga kulla zuwa kullun tazidu ala 20 sama da binni ashirin suka bude yace bil qahr wal da karfin Allah da kuma ikon Allah Ya ce wa salama na ragaman siwaha fa aslama bi zaniha wallahu ya alamu man ya ce wasu suka zo suka yi sulhu da mu akan firma da hancinsu ba yadda za su wasu kuma suka mai sauya a zahiri ya ce amma Allah shi yake sanin abin da zuciyar kowa ta tattaro sai ce salata ta kunda lema masu wa kulkulu wari ma falam isne dukan da sai ce wa gunza wa isne gimbana rumu gifuru wa wasu ne magajin kada mata a fil hawa sai ya ce wa zuru da ji walaila ba min mufarrakun duka fanzawa wa'annan su ne abin da ya faɗa kuma na faɗa a nan wajen na ce shi wa abdullahi a nan wajen a ƙarshe ya faɗa ya ce duk abin da ya rubuta a wannan littafin bai tambayi kowa ba ya ce wani ya alamar waƙifu ala hadal majmu' anni lam a ahadan ban yi koyi da kowa ba yace kai da za ka ɗauki wannan littafin ka karanta ce ban yi koyi da kowa ba sannan fi ma ka tauki fi wala nazartu ila kitabi ahad sannan ya ce ban duba littafin kowa ba wala hakaitu fi ma sami'tu min ahad sannan abinda na ji daga wani ya bani labari yace ya faru ban ɗauko shi ba wa inna ma ka tauki fi ma hadara hadarani fil waqti mimma shahidtu huwa alimtu yace abin da na san an yi a gabana ina nan ya faru shi na rubuta kuma wannan littafin da kake gani fa da kayan rubuta shi da matsala ta faru kawai sai ya ba saboda akwai jalli akwai kayan aiki to wannan shine abin da ya faru sau da aka mabiya wannan shehu sai su yi haƙuri a wannan shehun nasu ba mu sani ba ko shi ma da yake mutajidin shehu bai je zuru ko shi ma ya zura ta ne wallahu a'lam wannan shine Allah ya sa mu wala mutum ba zai gane cewa bayan Allah nan sun yi aiki ba sai ka dauki wannan littafin kadai ka karanta daga nan za ka fahimci aikin da bayan Allah nan suka yi ma addini idan ka karanta tafiyar da Shehu Abdullahi yi lokacin da ya bar nan zai tafi Kano a ƙasa da dajin da ya shiga da matsalolin da ya ci karo da su a daji kafin ya kai kano da zuwan shi kano yana so zai je aikin hajji aikin hajjin bai mayu ba ya zauna a kano daga nan ya gama zama a kano ya dawo ya karantar da su ya rubuta biya ulukami ya karantar da su tafsirin qur'ani daga bango zuwa bango to za ka gane cewa lalle mutane ne sun yi ma addini aiki addinin Allah aiki Allah ya ji kansu Allah ya masa rahama Allah madaukakin sarki ya sa mu dace آية عتاك بيسي وإذا درستم في الأرض وإذا درستم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا Allah ya ce wa idza daratum fil ard idan kuka tashi za ku tafiya a doran kasa ta jihadi ko ta kasuwanci falaita alaikum junahum babu zunubi akan ku an taqsuru min salati ku taqaita sallah in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru idan kuna jin wato kafirai za su iya kawo muku hari su kashe ku innal kafirina domin su da ma kafirai kanu sun kasance lakum gare ku a aduwan makiyani sannan mubinin kiyayyar kafiri Allah ya ce a bayyana take wannan shine da wannan ayar mun yi magana a baya mun ce duk inda azzarbu ya zo da fi a qur'ani yana nufin in ma tafiya ta kasuwanci ko tafiya ta jihadi nan an yi maganan tsoro ne saboda galibi su ne tafiye-tafiyen da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ke yi a wannan lokacin shi yasa Allah ya ce wa idza darabtum fil ardi idan kun tashi za ku yi tafiya a dauran ƙasa ta kasuwanci ko ta yada aikin addinin Allah sai ce falaisa alaikum junahu babu laifi gare ku an tafsiro min salata ko takaita sallah shi yasa in dai za ka yi tafsirin qur'ani ba ka yi takaita tafsirin qur'ani ba dole sai maganar sahabbai ta shigo shi yasa wani da ya ga idan zai fara tafsiri daga suratul baqara abin zai bashi wahala da ya ce wai shi yi tafsiri sunan tafsirin nasa jawhul fara to amma wai babi babi zai dinga zai dauki ayoyin sallah ne sai ya gama tukunna sannan zai dauki ayoyin tsarki sai ya gama tukunna saboda in ya tsinyo daga farko zuwa bango to ya san fa akwai matsala saboda kana zuwa irin waɗannan ayoyin wa idza darabtum fil ardi kaga jam'i ake magana falaysa alaikum junahun an taqsuru min salati in khiftum idan kun ji tsoron an yabtina kuma alladina kafaru cewa kafirai za su ainihin wato fitine ku to dan haka malamai suka ce falaysa alaikum junahun an taqsuru min salah shine min arba'i raka'atin ila raka'atin daga raka'a nawa hudu ta dawo raka'a biyu sannan azhar da la'asar da isha'i wayannan su ake makasar ba a yi wa magariba da asuba ne kasar ba a yi saɓanin wato Allah ya kiyaye masu aƙidar zagin sahabbai su koda yaushe ba ruwansu haɗewa suke su haɗa azahar da la'asar sannan su haɗa magariba da isha'i kuma kasar za su Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu to wannan shine ainihin wato kasaru a takaice to tambayar da wani uwa yake nan dazu wannan majal ne ga duk wanda ya karanta littattafan fiqhu ga wanda suke da alaka da mazhaba ko ga waɗanda suke da alaka da littattafan fiqhu na hadisi to zai iya fahimtar haka in na faɗi wannan ina nufin irin su umdatul ahkam bulugul maram da irin su muntakal akhbar idan na faɗi cewa littattafan fiqhu wanda suke da alaka da mazhabar da su bulugul maram mazhabar malikiya mun dai sallake tafan iziya da makamantansu da abin da ya sama zai samu cewa matsala ce da malamai suke ta kai komo ainihin wato a kanta to nan wajen da Allah ya ce in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru idan kun ji tsoron kafirai su fitine ku me ake nufi da fitina a nan suka ce idan kun ji tsoron kafari za su iya kawo muku hari su hallaka ku su kashe ku domin kalmar fitina a qur'ani idan ta zo to dole sai ka yi la'akari da mai take nufi don tana ɗaukar ma'ana sama da goma akan yi amfani da lafazin fitina a ƙur'ani ana nufin shirka da Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce wa qatiluhum hatta la takunu fitnatun wa yakunu ad-dinu lillahi fa in intahu fala udwana illa ala zalimin sannan akan yi amfani da lafazin fitina ana nufin kafirci ga Allah Allah ya ce fa yattabi'una ma tashabaha minhum tiga al-fitnatu wa tigaa sannan akan yi amfani da lafarin fitina ana nufin alimti hannu alimtihan wal baro. a jarrabe ka a gwada ka akan abu Shi ne a hasiban nasu an kulu amanna wa hum mutane suna tsammanin saboda kawai sun yi imani ba za a jarrabe su ba Allah ya ce wala qad fatanna allazina min qablihim wala ya'lamanna Allahu allazina sadaqu wala ya'lamanna irin wannan ne Allah ya ce wa annabi Musa wa fatanna ka futuna wala bisafinina fi ahli madyan thumma jita ala qadarin ya Musa sannan azaba ana ce mata fitina Allah ya ce wa minan nasu man yaqulu amanna billahi fa idza udiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka azabillahi wal in ja'a nasrun min rabbika la yaqulanna wal in ja'a nasrun min rabbika la yaqulanna inna kunna ma'akum aw laysa Allahu bi'alama bima fi suduril alamin sannan kisa ana ce masa fitina wanda shine yazo akan wannan sannan asaddu a toshe ka a hana ka bin tabarkin Allah shi ma ana ce masa ainihin wato fitina kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa wa alaikum bainahum bima anzalallahu wala tattabi ahwa'ahum wa hadarhum an yaftinuka kai ta ka dan dan kada ta fitine ka shine wa hadarhum an yaftinuka kai ta ka dan dan kada ta fitine ka ta wata hanya shine an ba da ma anzalallahu ilayka akan abinda Allah ya saukar maka sannan bata ana ce masa fitina wa man yurid fitnatahu falam tamlik lahu min Allah shi a sannan al ma'azira kawo uzuri shi ne sun malam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushrikin sannan Allah ya ajiye abu ya zamanto abin lura ana ce masa fitina shine al ibra ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا إنك أنت العزيز الحكيم sannan aljunun ana ce masa fitina nun walƙalami wa ma yasrun ma an bi ni'mati rabbika bimajnun har inda Allah ya ce da ayyukum al maftun da a san waye al maftun da ma'anan al majnun sanan al ismu zunubi kamar yadda Allah yake cewa minhum man yaqulu uzalli wa la taftini Allah ya ce ala fil fitnati saqatu cikin fitnar suka fada sannan uquba ana ce mata fitna shine fal yahzar alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatan aw yusibahum azabun alim sannan almardu rashin lafiya Allah ya ce a wala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratayn thumma la yatubuna wala hum yadhakkarun sannan alqada'u abinda Allah ya hukunta wasu malamai sun ce ana ce masa fitina ne in hiya illa fitnatuka sannan saban da wasu za su bala'i ya zo ya ja waɗanda ba su yi ba shafe su shi ma ana ce masa fitina da haka Allah ya ce wata ku fitinaka la tusibanna alladhina zalamu minkum da ku ji tsoron fitina kaga shine saban da wasu za su je su shi yasa akwai sahabbai da suka ce wannan ayar muna karanta ta amma ba magana hakikanin mai Allah yake nufi ba sai lokacin da aka kashe sai na Usman fitina ta zo ta shafi wanda bai janyo ba to a lokacin ne muka gane abin da Allah ke nufi da wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa to Allah sai ce innal kafirina su kafirai dama da Allah yake cewa in kun ji tsoron kasu kashe ku to kanu lakum aduwwan mubina dama sun kasance gare ku makiya ne mabayyana to akwai makiya guda uku na farko akwai annabtu rai ita ce babban makiya ta farko na farko akwai al-iblis shine babban maki na farko ba Allah ya tanasta ba a Qur'ani yana cewa inna shaytana lakum aduwwan fattakhidhuhu aduwwa dan makiyi ne ku kama shi ku rike shi a yanzu wanda ya sababan a kai ka firijin a daure kare dare sai Allah ya sa aka sako ka ka dawo in ka dawo za ku kara shiri da shi to wanda yake so ya sa a kai ka wuta a daure ka zama a maka daurin tankila ba fita ai shi ne babban mantsiyayi to shedan na biyu sai annafsu rai to na uku sai duk wani matsayin addinin Allah da ka sani to ba za ka iya kuma muƙawama da duk wani maƙiyin Allah ba sai idan ka yi ƙoƙari wajen yaƙar ranka da yi mata tarbiyya sannan da kuma yaƙar shedan yaƙar shedan da yaƙar rai malamai sun ce wannan shi ne al'aslu yaƙar duk wani maƙiyin Allah far'u ne na wancan idan wancan bai tabbata ba to yaƙi da kuma wanda yake maƙiyin addini ne yana da wahala shi yasa za mu ga annabi yi wa sahabbai tarbiyya shekara goma sha uku a ina a makka saboda su iya mukawama da fito na fito da in wannan matsalar ta taso su san yadda za su yi su iya tunkararta ta Allah ya ce mana man kana aduwwan lillahi wa mala'ikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikala fa inna Allah aduwwun lil kafir shi ma Allah makin duk wani kafiri sannan Allah ya ce mana wa a'iddu lahum mastata'atun min quwwatin wa min ribadil khairi sai ce turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum Allah ya ce sai kun yi tattali tukunna da wannan tattalin ne Allah ce za ku firgita duk wani makiyin Allah da kuma ainihin wato makiyin ku annabi Ibrahim Allah ya ce wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idatun wa'adaha falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi sannan bayyana cewa ya gane cewa makiyin Allah ne tabarra'a minhu ya barranta ya kyale shi shi yasa a wani wajen ya kalli baban da mutanen shi da abin da suke bauta ma ya ce musu fa innahum aduwwun li illa rabbar duk abin da kuke bauta man ne gare ni sai Allah da ya shafi ya halicci ta da ni shi yasa annabi Musa da maga Allah ya ce anikri fihi fit tabuti faqad fihi fil yammi falyulqi al yammu bis sahil ya'khudhu aduwwun li makiyina kuma makiyin shi zai dauki ainihin wato annabi Musa to dan haka zamu ga cewa sannan sai shedan Allah ya ce wa kulli ibadi wa kulli ibadi allazi wa kulli ibadi allazi wa kulli ibadi yaqulu allati hiya inna shaytana yanzagu bainahum inna shaytana kana lil insani aduwwan mubina shedan makiyi ne mabayyani to haka kuma Allah ya ce wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan min al-mujrimina kowane annabi sai Allah ya jarrabe shi da maki daga cikin mutane masu manya-manyan laifuffuka wa kafa bi rabbika wakila sanan yace wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin al-ins wal jinn yuhi ba'dhum ila ba'din zuqrif al-qawli duk kowane annabi ta Allah ya jarrabe shi da makiya a cikin aljanu da kuma cikin mutane to in kana bin kuma tafarkin annabawa iyayya kan sai wacce ka gani ba wanda zai kaunace ka ya yana son ka sai mutumin kirkin da kuma Allah yake so amma duk wani musulmi. daga nan da ka fara karantar da addini addinin za ka yi to ka tabbatar ko kun sa abu wando ɗaya ne dan yanzu akwai wanda wani laifin da in wani ya zo karatun da in ina faɗa sai ɗauka cewa to wai ko dai wani ne ya je ya lallaba ya ce mai ina yin kaza ina yin kaza sai ya ɗauka cewa yau karatun anya ma ba da shi nake ba ko kuwa to shi kenan sai ya samu matsala kuma ba da shi kake ba kawai karatu ne ya zo kansa an fahimta ai to da haka Allah sai ya ce innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina to idan kuka lura ayoyin nan da muka fara karantowa tun daga farko duka suna magana akan sahabban manzon Allah kaga in su kafire ne ba yadda za Allah ya ce musu kuma in kuntum an yaftina kuma alladhina kafaru idan kuna jin tsoron kina kafirai sannan ayar da za ta biyo ba za mu ga cewa Allah yana magana da annabi da cewa in ka kasance a cikin su to ga ma yadda za ka yi masu sallah kaga duk wannan qur'ani yana tabbatar mana da cewa wayannan sahabban na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mutanen kirki ne kuma bayi ne na Allah subhanahu wata'ala dazu na fara magana a karatun mu na yamma yana da kyau mutanen yau da daddare karfe 12 su bi wannan karatu nake matsala ta wacce ta shafi zagin sahabban annabi da kuma abokan manzan Allah ba mu ba ne muka fara magana saboda wani kawai zai ɗauka cewa mu ne fitinannu ba ma saboda zai ce don me yasa ba a jin magana a bakin malam wani da bakin malam wani sai a bakin wani ma zai ce yaushe ta so yaushe ya karatu to shi yasa ake cewa fanzur ila zatil qawli la min qa'id ka kalli me aka faɗa ba wai waye mai magana ba in na faɗi magana na ce an faɗi shafi kaza a littafi kana to maganar za ka faɗa ba wai wanda ya yi magana ba ko da ba shi da dalili ai na faɗa a wajen karatu na ce akwai wani babban shehi a nan ƙasar ana ganin ya san ilimin hadisi amma wallahi na ji kunya da ya zo yana tafsirin suratul isra'i a daidai wannan gabar ta da Allah maɗaukacin sarki yake faɗa cewa man da faɗar mazluman da ja'alna wali ne. fala yusrif fil qatl innahu kana mansura wallahi in kana sauraren shi sai ka rasa sanin wannan mutumin da ake kamban a cewa duniya ta yadda da ilimin da nagartarsa wajen sanin ilimin hadisi a ina ilimin hadisin yake sau da maganganun da ya kwata-kwata ba maganganu ba ne na karatu kuma ya hau kansa da namu aure kuma ni kuma na ce na rantsi da Allah bayan sallah sai na hau kansa wallahi wallahi sai na hau kansa ai magana ce ta dalili ake kawai abin za ka in zan yi magana idan na kunna magana sana ce ga abin da ya faɗa sai ba girman shi da girma na ma ko ya riga na zuwa duniya da ya riga na zuwa duniya laifi na ne ai ba laifi ba ne ai sai ka auna dalilin da ya faɗa da dalilin da na faɗa haka za ka yi amma ba wai ya fi ni girman shi ba ko ya riga na zuwa duniya ba a gane addini da wannan to saboda haka ya hau wanda ya fi shi daraja ya ka yi masai na mu'awuyar kata-kata ne kuma na ce a jira bayan sallah wallahi ke na haukar da wannan shi insha Allah Allah ya kai mu bayan sallah to a karatun ɗazu na yamma na ce mutane su mana adalci maganar waɗannan aƙidu da matsayinsu ba yanzu aka fara ba mu muna faɗar abin da malamai suka faɗa ne na faɗi wasu daga cikin malamai ɗazu a wajen karatu na yamma malami na ƙarshe da na faɗi maganarsa lokaci ya yi wanda maganarsa ta zo cikin sharhu itika da ahalus sunna shine al'imamu maliku kuma na ce duk ɗan malikiyan da ya jingina shi zuwa ga mazhabar malikiya kaga yana dafawa masu zagin sahabban annabi billahi lalzi munafikin ɗan malikiya billahi lazi munafikin dan malikiya ne malami na shida shine alqabi abi yusuf wanda wannan malamin ya rasu hijira ta 182 al-imam al-lalakai ya kawo a cikin sharh itiqad ahli sunna a mujalladi na hudu shafi na 700 da 37 yake cewa shi wannan malamin yace la usalli khalfa jahabi ban damu in yi sallah bayan wanda yake da aqidar ta jahamiyanci ba bayan da za in sallah a bayan yace haka nan wala rafidi wala qadari ba zan yi yin sallah bayan mai aqidar zagin sahabbai ba ko wanda bai yarda da kaddara ba malami na bakwai shine akwai Abdulrahman bin Mahdi wannan malamin ya rafi hijira shekara ta 198 al-Imam al-Bukhari ya karbo daga sa shi abdurrahman bin ma'ali yace huma millatani al-jahmiyya war-rafida lokacin da yace waɗannan wato kungiyoyi ne guda biyu wanda ba su da alaka da addini kwata-kwata su ne da kuma wanda suke zagin addinin musulunci wanda suke wa annabi sahabbai maganar ta zo cikin littafin shakar ku afal ibas wato a shafi na 125 da kuma shafi na 129 sannan al imamul bukhari ya ruwaito daga wajen shi ya faɗa ya ce ma ubali sallaitu khalfal jahami war Ya yace ban damu ba babu yadda za in yi sallah bayan jahami ko wanda yake da aqida wacce take zagin sahabban annabi yace am sallaitu khalfal yahud wan nasara yace da in yi sallah bayan mai zagin sahabban annabi yace da sallah bayan ba yahudi ko kirista kika tafiya su da yace wala yusallamu alaihim wala yu'aduna wala yunakahuna wala yushhaduna wala tu'kalu zaba'ihum wannan maganar ya faɗa kaga wani maganar ma saboda su wayannan galibi da muke mu'amala da su muna musu kudi na jahilci kaso 100 daga cikin su 90 da wani abu an riba jahilcin su ne aka tura cikin wannan akida to mu'amalar da muke da su wallahi dan muna musu kudi na jahilci kuma kun yadda cewa akwai jahilci shi yasa wasu maganganu na malamai idan mun kalle su mun kalli waƙi to mun san daga cikin abin da ake wa mutum uzuri a kan shi akwai jahilci maganan sannan ga al'imamu shafi al'imamu shafi ya rasu hijira ta ɗari biyu da hudu al'imamu shafi yana da alaƙa da gidan annabi muhammad domin kakan al'imamu shafi na daga cikin mutanen da a duniya suka kama da annabi muhammad to ga maganan da imamu shafi'i yake faɗa wanda ibnu batta ya kawo a cikin al'ibanatu ibanatu al-kubra da kuma al-imamu a cikin sharh usul i'tiqad al-sunna wancan a mujalladi na biyu shafi na 545 shi kuma wannan a mujalladi na takwas shafi na 557 al-imamu shafi'i yake cewa wato tasbutu bi naqal al-a'immati anhu annahu qala al shafi' shafi'i yace lam'ar ara ahadan min ashabi min ban taba gani ba daga cikin mutane a duniya wanda suke bin son zuciya akzaba fil fil da'awa mafiya ƙarya wajen da'awar abu wala shahada bin zuri wanda suke da kuma shaida ta zo minan rafida irin masu aƙidar zagin sahabban annabi yace bai taba ganin makaryata wajen shaida zo an faɗa min ranar juma'a sun yi zanga-zanga a kaduna to nan ma an ce sun yi to cikin waɗanda suka tsinewa a wajen zanga-zanga har da ni sun kira sunana to dinan ne dan ya tsine ma mai tsino za zaka ba magana ta tara malami na tara shine yazid bin harun wannan malamin ya rasu hijira shekara ta 206 ya kawo yace yuktabu an kulli sahibi bid'atin idan lam yakun da'iya duk wani wato ma'abucin bid'a za a rubuta masa zunubi akan abin da yake na bid'a in dai bai kiran bai kiran mutane zuwa gare ta yace illa rafida sai masu aqidan zagi sabai fa innahum yakzibuna wannan malamin na goma Yusuf al-Faryabi wanda ya rasu jira ta 212 yake cewa ma arar rafida wal jahamiyya illa zanadika yace ni bana ganin rafida da kuma jahamiya fati zindiƙai ne zindiƙi shine mutumin da zai bayyana musulunci a baki ya ɓoye arnanci a zuciya ya kawo daga harun wa musa bin harun ya ce sami'atul faryabi wa rajulun yas'aluhu na ji al'imamul faryabi wani mutum yana tambaye shi an man shatama ababakar da umar ya ce alaga ta malam mai hukuncin wanda ya zaki abubakar da umar kala sai ce kafiru yace wallahi ka bihi qala yace fa yusalla alaihi to za a yi masa sallah qala sai ya ce la wa sa'altuhu kayfa nasna'u bihi ko kayfa yusna'u bihi ya za a yi da shi wa huwa Kulu la ilaha illallah allah gashi yana cewa la ilaha illa in ya mutu ya ra'i qala sai ya yace la tamassuhu a aydikum kar kuwa ya taba shi da hannunsu irfa'uhu bil kashaf hatta tawaru fi fufrati ku samu katako wannan ya zungula nan wannan ya zungulan ku tura shi har sai an kai sannan malami na sha ɗaya shine alƙasin bin sallam ya rasu hijira ta ɗari biyu da harshirin da hudu ya kawo ya ce ashartun nasa na yi mu'amala da mutane wannan ya zo a cikin asunna na lilkallal a mujallari na ɗaya shafi na ɗari hudu da tasa'in da tara ya ce ashartun nasa na yi mu'amala da mutane wa kallamtu ahalil kalam kuma na yi magana da ma ma'abuta magana wa kada yace fa ma ra'aytu aw saka wa saka ban taba ganin mutane a duniya ba mafiya datti wala aqzara qadara mafiya qazanta wala adhafa hujjata mafiya raunin hujja wala ahamaka mafi wawanci min rafida irin masu aqidan zagin sabai shi yasa zaka ga wajen nakali kiranto maganar wani sun fi kowa ƙarya ba nan ne magana ba wani ya je canza magana ta ya ce wa yana wa za mu haɗa kai da masu wato masu goyon sabbai za mu haɗa kai da masu zagin ‘ya'yan annabi amma ba za mu haɗa kai da masu zagin sahabban annabi ba ko ina na faɗi wannan a karatu a nan uhu haka suke wajen amfani da hankali kuma sun fi kowa wuta ka duba ha gani sai watan almuharram ya zo ka ga mutum yana kyarɓar jikinsa da makami da sunan to dama an baka bi sunna ba ba dole Allah ya turo wani wahala kai ba yace au aura fidina wa jahami yace wa qultu mithlukum la yasakil ahli as-subur fa akhratu to alqali ne da yana da dama yace ne kan idan ina cikin wannan garin duk wani mai aqida wannan sai ake sai an fitar da shi a garin sannan akwai Ahmad bin Yunus wannan malamin ya rasu hijira ta 227 الإمام اللالكائي يكاو يتي سميت أحمد بن يوسف يقول إنا لا نأكل زبيحة رجل الرافدي فإني إندي مستد يتي مباب يد لا إني أكيدا زاغوا النبي صحابي idan ya kama sai ce mu a mu murtaddi wannan magana tana ma wasu zafi ba sa jin ta amma abin da yake da ban mamaki ana cewa abubakar murtaddi ne ya ridda shi kuma wannan abun bai mai zafi ba amma wai sai dan idan an mayar da martani ga wanda ya ce wa abubakar murtaddi an faɗa masa irin maganar da shi ya faɗa wa abubakar tare da wani ma shehin ya ce wai wai an zage abubakar wa ubanka aka daga, wai na ruwanka Allah ya shirya da mu to shine nake cewa a yi mana adalci wanda bai yarda da musuluncin sahabbai wanda suka karba hannun annabi shi hannun wa ya karba kai ka ce sai mun yarda da musuluncin shi shi kuma baka ce sai yarda da nasu ma kai mana adalci ba kai mana adalci ba wannan ita ce magana ta goma sha ɗaya magana ta sha biyu ta sha uku ita ce ƙaunar imam ahmad bin hanbal imamu ahalin sunnati wal jama'a wanda ya rasu hijira ta 241 ɗansa abdullahi bin ahmad ya ce sa'altu abi an rajulin shakama rajulin min a ashabin nabi ya ce na tambayi babana dangane da mutumin da ya zagi ɗaya daga cikin sahabban annabi faƙali siya da imam ahmad ya ce ma a rahu alif islam ya ce wallahi ba na ganin shi akan musulunci yake sannan wa an abubakar ne marwazi ƙada ya ce sa'altu a ba abdullahi an manya man yashtumu ababakar wa umar wa aisha ƙali sai ce ma a rahu alif islam ba na ganin akan musulunci yake wannan yana cikin as-sunna lil khallal al-mujalladi na daya shafi na 493 sannan qaulul imam al-bukhari al-imam al-bukhari ya rasu hijira 256 yace ma ubali sallaitu khalfal jahmi shi ma ya kawo tashi magana a cikin wato khalqu af'alil ibad a shafi na 125 sannan abu zur'a ya rasu hijira 200 da sittin da shida ɗari biyu da sittin da hudu al'imam khatibul bagadadi ya kawo da sanadi yake cewa shi wato al'imam abu zura ya ce idara aitar rajula idan ka ga wani mutum yantaɗi su ahadan min a sahabin nabi sallallahu alaihi wasallam yana tauye darajar wani mutum daga cikin sahabban annabi ya ce fa'alam annahu zindigu ya ce to ka sani zindigi yana bayyana musulunci a baki ne amma ya ɓoye kafirci a zuciyarsa ya ce wa zalika annan rasul sallallahu alaihi wasallama inda na haƙƙun kowa ya san annabi a wajenmu gaskiya ne wal qur'anu haqqun kuma al qur'ani gaskiya ne wa inna ma adda ilaina hadha al qur'an was sunan wa inda suka dauko al qur'ani da sunnar annabi suka kawo mana su ne sune ashabu rasulullahi ba su bane sabon annabi Ya ce wa inna ma yuriduna an yi yajrahu shuhudana to waɗannan mutanen da ba zai yi a addini ba sai da shaidar abin da suka kawo to su ake so a taɓa ta yadda in suka taɓo abin da annabin ya zo da shi daga gurin Allah na addini shi ma ya samu matsala wannan shine ne da yubtilul kitaba was sunna warjarhu bihim Aula, az-zanadiqa wannan ya kawo a cikin alkifaya a shafi na arba'in da ainihin wato tara ya kawo wannan magana sannan ya yi maganganu shi al'imamu abu zur'a banda wannan maganan ma sannan ƙaunar imamu tsahawi al'imamu tsahawi ya rasu jira 321 na ga kamar ana nuna min lokaci da yaku eh to al'imamu allalaka'i a shi da sauran lokaci yana nuna mana ya faɗi cewa al'imam al'imamu tsahawi ya ce wa nuhibbu a sahaba rasulullahi ya ce mu mana son sahabban annabi wala nusarritu fi hubbi ahadin bin ba ma sakaci akan son ɗaya daga cikinsu wa na tabarra'u min ahadin minhu wa nubghidu man yubghiduhum wa la natabarra'u min ahadin minhu ba ma fito na fito da wani daga cikin sabon annabi sanan yace wa nubghidu man yubghiduhum wa bi ghairi al-haqqi yadhkuruhum muna kin duk wanda ke kin su sannan duk wanda zai ambaci sahaban annabi da abu mai muni to muna kin shi yace wala nadhkuruhum ba ma ambatan sahabban annabi illa bi khairi sai da Ya ce wa hubbuhum dinun wa imanu san su addini ne da imani wa ihsanu ce wa bughduhum kufrun wa nifaqun wa tughyanu yake kin sahabban annabi kafirci da munafinci da wuce gona da ilimi sannan akwai Alhassan bin ali bin khallaf al shi ma haka ya faɗa yace wa alam annal ahwa kullaha radiya tad'u ila sayfi wa arda'uha wa akfaruha shine ar-rafida yace cikin kungiyoyi na addini a duniya waɗanda suke kaiwa a babun kafirci ma yace to babu kamar waɗanda suke da alaka da waɗanda suke da alaka da wannan zagin sahabban annabi wal mu'tazila wal jahmiya fa innahum yuriduna an-nas ala at-ta'lil wa ala at-ta'til wa zandaqa sannan akwai maganan malami na 17 shine abi has umar bin shahid wanda ya rasu hijira ta ɗari uku da tamanin biyar ya faɗa ya ce wa inna afdalan nasi ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wasallama abubakar wanda ya fi kowa bayan annabin nan al'umman nan a cikin da shine abubakar wa umar wa usman wa ali alaihi masalam ya ce wa inna ashaba rasulillahi kulluhum akhyar abra sahabban annabi dukkan su zaɓaɓɓu ne wa inni addinullahi bi mahabbatihim kullihim ya ni ina yin addini ne da san su sannan wa abra'u mimman sabbahum aw la'anahum aw dallalahu yace nayi fito na fito da duk wanda yace sahabban annabi batattu ne aw kawwanahum ko yace maha intani aw kabbarahum ko yace kafire ne wa inni bari'un min kulli bid'atin min qadarin wa irja'in wa rabbin wa nasbin wa atizalin haka ya faɗa sannan ga al-imam al-qahtani abu abdullahi muhammad bin salih al-qahtani al-ma'asiri al-andalusi al-maliki wanda ya rasu hijira ta 378 me yake fada cewa yake la ta taqiddinar rawafil innahum ahlul mahali wa hizbatu shaytani haka yake fada yace inna rawafil sharru man wati'a al-ata min kulli insin natiqin aw jali madahu an-nabiy wa khawwanu ashabahu wa ramawhum bil-zulmi wal-udwani Habu qarabatahu wa sabbu sahabahu jadalan inda Allah muntaqidan فكأنما آل النبي وصحبه روح يضم جميع هذا صداني فئتان أصلهما شريعة, شريعة أحمد بأبي وأمي ذلك الفئتان فئتان سالكتان في سبل الهدى وهما بدين الله قائمتان sannan ya ƙara zuwa wani wajen yace la tarkananna ila rawafil innahum shatamu sahabata duna ma burhani lu'inu kama bugidu sahabata ahmad wa wijaduhum fardun ala insani hubbu sahabata wal qarabata sunnatun alqadiha rabbi a ahyani wannan ita ce magana da al-imam al-sahani har ke faɗa kada ka kudirce addinin masu zagin sahabban annabi yace wato ahlul mahali su ma abota Allah ne sannan jama'a ce ta shedan yace innar rawafida kaga masu zakiran zagin sahabbai yace sharru man wasi al-hasa su ne sharrin duk wata halitta da kasan tana taka doron ƙasa min kulli insan natiqin aw aljani mai magana aljani ne ko mutum ne inda mutum a halitta na magana yake saboda madahun nabiya suna da'awar cewa suna san annabi amma wa kawwano sahaba. suka ce kuma abokan annabin maha'inta ne waramahu suka jefi sahabban annabi bizulmi wal udwani da zalunci da wuce gona da iri habbu qarabatahu sun yi da'awar cewa suna son makusanta gidan annabi amma wa sabbo sahaba kuma gashi suna zagin sahabban annabi bai ma yiwa to shi yasa har yanzu muna faɗa mun kasa gane wani ahalul baiti suke goya ma baya domin in dai ana maganar ahalul baiti ne mu a wajenmu cikin abin da na faɗa a jiya a karatun dare duk da an samu matsala amma dai za a gyara amma mutane su nemi karatun shine a gidan sai na ali yana da 'ya'ya sun kai talatin kafin ya koma zuwa ga Allah mu a wajen mu wajibi ne maso dan jidda ya fito daga gidan sai na ali amma da yake yan kungiya ne da suka tashi sai suka ɗauki mutum biyu a gidan sai na ali sai suka yi watsi da sauran a gidan na hassan ba su ɗauki kowa ba kuma ka tambaye su ai ba gana a cikin gari ma idan akwai wanda ya isa a cikinsu ya faɗa mana wane ne ahalul baiti cikin 'ya'yan hakan na yi tambaya ranar nan ku na ce su faɗa mana hadisan na na fatima a cikin littattafansu guda hudu usulul kafi at-ta'rif man la yahduhu al sai na ce to yanzu ga ta biyu su faɗa mana wane ne ahalul baiti cikin 'ya'yan hakan babu wani da na mai wannan tambaya ya ce Allah ne ya tsara haka na ce ta Allah ne ya tsara ya kamata mu ga inda ya tsara sai ya ce wai wasu yadda tambayi Allah na ce to ka zama Allah ke ne da za a tambaye ka an fahimta yi ba shi da amsa wala ba zai iya bara kuma ku musu tambayan nan duk wanda ya da'awar cewa yana son ahalin bai ku ce masa ya faɗa muku a cikin 'ya'yan Hassan wane ne ahalin bai a wajen ya faɗa maka ƙaryar banza ce da'awa ce kawai kuma da'awa wadda awa ma lan tukam alaiha bayyana sun fa abuna uha alai iyahu duk da da ba dalili kowa ma zai yanta kuma annabi ya ce inda duk abin da mutum da da'awa za a bashi to da gobe ba sai zo kalle gidan man nan in ci nawa bane eh? ko kuwa sai in bazo malam malam kawai in zo in kekewa in ce to wannan gidan man nawa ne a ce to ya aka yanci a kawai nawa ne tunda ba sai an kawo dalili ba amma annabi ya ce lakin dal bayyana su alal in kai da awa kace abu kaza ne to sai ka kawo dalili don wannan a duniya bai yi waya kuma addini kawai mutum ya zo da awar kaza ya ce kaza na ba ku asamin duk wanda ka san yana da alaka da aqidar yana da awan san alal baiti ka tambaye shi faɗa maka wane ne alal baiti a wajen ku a cikin ayan sayar na haka wane ne shi to saboda haka ana nuna min lokaci yayi kuma a ɗan takaice yawa a ɗan takaice na rairewa malamai wanda na so in faɗi maganganunsu sun kai kusan wajen talatin daga nan ina nan ina tattare maganganun malamai a da yanzu kuma allah da zan mai da shi littafi don in matsowa da mutane nesa kusa kuma in tau har kansu shehu usmanu maganar da ya faɗa cikin taƙiƙul isma dan shi ya ce mai zagin sahabban annabi kafiri ne ya ce wanda ke shakka a akan kafirin shi kafiri ne kuma ka je ga littafin can ana siya in kana ganin fitina ne to a littafin shi wa muka koya inda wannan shine fitina abin ya karanta ne mu ma muke karanta ma mutane yanzu to sannan magana ta ƙarshe ana nuna lokaci yayi akwai wani biredi wasu biredi guda biyu da ake sayarwa a garin nan na fahimci cewa suna da alaka da mutanen nan akwai santin aa wani abu a alimahu alimahu alimahu man alimahu sannan akwai ezir wani abu eh wani abu wani abu wani abu to kun dai san bala'in da aka shiga a garin nan wa ma qawmi lutun kun bi bari labarin kashe malam hamza dan mai shiya ai ba labari bane da yake da rabi to billahi allazi la ilaha illa huwa idan kayan da suke siyi kuna siya to wannan kuɗin da kuma kuke siyan kaya da shi billahi allazi da shi za su amfani kuma duk wani malami na addini sai sun kai zuwa gare shi sun kai shi lahira da haka muna muku wasiya duk wanda yake kaunar Allah yake kaular annabi muhammad sannan yake kaular sahabban annabi muhammad to ya haƙura da wannan biredin ya nemo ni wanda ne shi ne ba cewa maka a haƙura da wannan biredin a nemo ni ta yi wani ce to ai ga kiristoci don me ba a ce kaza kaza ba sai mu ce a gurinmu wannan aƙida ta fi hatsari sama da wa'yancan saboda suwancan mun san lakum dinukum waliya dini an fahimta yi to saboda haka wannan shine abin da zamu faɗa kuma gobe in Allah ya da ayi hakuri wannan karatu zamu rufe su shekara mai zuwa Allah ya dawo da mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta